العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي ترى قوة رمضان hijirar babban jakadan Allah ko babban majidaɗin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1443 wanda ya daidai da goma ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian kalanda na da shekaru 2022 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu'a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirar alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu yau za mu fara ni da tambayoyi za mu fara da waccan tambayar kwananniya a kan matar da ta aiko saƙo zuwa ga ɗaukacin al'ummar musulmi cewa a tunatar da mazaje a tunatar da mazaje cewa suna da 'ya'ya mata sun cika gidajensu amma kuma mazajen sun isa fito domin su aure su to a tunatar da al'umma game da muhimmancin auren to babu shakka wannan abin da ta faɗi matsala ce ta wannan lokacin da yawa ga yara na 'yan mata sun girma a cikin gidajensu suna tare da iyayensu suna gwajin tsawo da iyayensu amma kuma maza aure sun gagara wannan abin matsala ce ta zamani wadda zai iya ce ko kuma zan iya cewa tana da alaƙa da abubuwa guda uku na farko dai akwai faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mata za su fi maza yawa a ƙarshen zamani ko? ta yadda za a cimma lokacin da mace hamsin suna biye da namiji ɗaya to ba mamaki wannan lokaci a hankali a hankali ya fara duk da yake population census inda ake gabatarwa a kasashenmu suna gwada akasin haka alal misali population census na jihar sokoto abinda yake gwadi wai maza sun fi mata yawa da mutum 25,000 kama wannan abin da muke gani ga waƙi ga zahiri yana karantar da mu cewa census din na akwai lauje cikin nadi game da shi akwai alamar tambaya domin ga abin da yake bayyana ga zahirin mata sun fi yawa kuma abin da zai sa maza su ragu mata su karu su fi yawa kullum sai aukuwa yake yi saboda yawan lokuta mazan ne ke mutuwa ko in ka shiga oxygen na motoci maza ne in ka ji wajen yaƙi maza ne ga sunan maza maza ko ina sana in ka ga haifuwa kuma za ka ga an fi haifuwar matan so kada iyaye su manta da cewa lokaci zai zo wanda mata za su fi maza yawa dalili na biyu da ke iya kawo haka saboda tsada aure akwai mazajen akwai masu son auren da yawa sun isa auren kuma suna son auren an fahimci wannan amma kuma babu abin auren saboda an samu auren tsada kun ga lokaci annabi aure arha gare shi bari yin ba mu misali da wani aure mai albarka auren da ya fi auren da aka yi gidanmu albarka ya fi wanda aka yi gidanku albarka ya fi wanda aka yi gidansu albarka auren fadima a zahara baza'atun nabawiyya fadima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan aure amarya ita ce fatima ango ne ali bin abi talib amirul mu'minin ɗaya daga cikin asabiqun al-awwaluna min al-muhajirin ɗaya daga cikin ahlul baiti mu ɗaya daga cikin mafifitan sahabbai uban amarya uba ango domin anan mutum ɗaya ne ya ɗauki rol na uba amarya uba ango Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ali ya jira da bukata auren Fatima kawai ya je ma ya je gari ya faɗa ma annabi amma kuma yana jin kunya sai sun kuyar da kai annabi ya ce la'alla ka zo ne kai min magana nema auren fatima sai ce na'am ya ce to ina sulkenka hutsamiya yake ya rasu Allah wannan sulke ai alhaki gare shi duka nawa yake ba wani abu ne mai tsada ba annabi ce ka je ka miƙa mata shi a matsayin ta zaki na ɗarma maka aure da shi shi na an gama aure shi ke na an ɗaura aure fatima da alibinu abi talib wanda aka haifi alhassan kuma aka haifi alhussaini a ciki aka haifi almuhusin aka haifi umu kulsum aka haifi zainab aure mai albarka wanda a ƙarƙashin auren nan ne jinin annabi ya ci gaba da kasancewa a cikin al'umma wannan auren mai albarka wannan auren mai daraja jibiyar da aka ɗaura shi abdullahi da umar ya ɗaura maɗiyar shi aure daga zuwa a gaishe shi yake wani lokacin dawafi kana min magana ban karba maka ba ko yake eh lalle na ga haka yake da Allah to kai hakuri domin ni ina dawafi ban magana yake to me me menene kake so ka faɗa mini dalibi abdullahi dan umar yake to ai da ma batun diyar ce wanci na so yi magana in babu mai nema ni ina nema sai ke to kana da kamar ka ce tana da naira dubu goma haka ko dubu biyar ya ce eh. yan kuɗi ne yan ƙalilan lokacin ya ce kawo ya ce aji a kira min ‘ya'yana wane da wane da wane aka kira su suka zo ya ce tukushi da na ɗaura ma wane aure da ɗiyata wanki ga sadaki nan ya ce ku je ku kai mata kuci na ce ta yi wanka ta shirya mijinta zai wuce ta bishi su ta tafiya to ku sauƙaƙa kayan aure ku sauƙaƙa auren ku sauƙaƙa kayan aure sai a zo a yi auren ko amma an ce sai an shaƙe akwati da exclusive ya je ya bincika an ce dubu ɗari ko dubu tamanin ko dubu tasa'in ga manya-manyan laifin suka ga manya-manyan shaddodi nan ga menene da sauransu bai da wannan halin ko sannan gida kuma sai an koma bayan gari can cikin gra an samu wani ƙerarren gida wanda ya ji pop ya ji tiles inda abu na mai wahala ga mutumin yau ana cikin wannan economic situation na najeriya economic condition na najeriya a ce yaro dan shekara 25-30 ya iya mallakar waɗannan abubuwan sai ya shiga banditry kuma don shi ne yanzu bandit ɗin ga sunan sun yawa da informers ɗinsu ko da ka lalaba sai ka ga dan yaro wanda kwana biyu ya dan fara wankewa yana dan kyalkyali da ka lalaba sai ka ji an ce in foma ne na bandit iyaye ba su ko sani ƙarya zai musu ya ce ai wata sana'a ce ya samu wani ubangida ya samu kaza kaza menene Da haka wannan ku iyaye ku shirya ku sassafta auren duka wani biki wanda bai da wani amfani ku cire shi ku cire wasu kayayyaki da ba su da amfani wata dibila can da wani mata da ake wata waina can da wani alkaki da menene duka a cire su mene ne amfanin su ku hutar da ranku kuma kanku sanan ku sanya abin ya zamanto mai kankanci sai ya zamanto aure ya albarka khairun nikahi aisaruha mafi alkhairu aure shine mafi saukin su ko don haka sai kun gyara kuma iyaye idan kuna son a kwace 'ya'yan nan da ke gaban ku to ku kwace akwatan nan na buki da kayayyaki nan na buki ku zuba bola an fahimta ku share fage ku ce 'ya'yanku a zo a nema damu nan da gauraye nan ga su sun cika wuri ko ina ko? na duba na yanga su muhammadu tofa hmm? na duba na yanga na umu ammar ina duba nan ga sunan duka duka goraye su mala aminu mala aminu buwa ko duka ga sunan goraye sun cika wuri da zuwa baɗi duka Kowannan su mori gaban kammala ne masu ɗaiɗai ma sai mu zo mu bi su ko na uku kuma masu ɗaiɗai ba ku taimaka musu su koma biyu ba ko masu uku uku ku taimaka musu su koma hudu masu hudu hudu kuma sun cika ba ku taimaka wajen wannan ba an koma yahuda ko ba haka yake ba da ɗabi'u da al'adunsu duka an kwashi an ce za a yi kwaikwayo da su su ko su rabawa suka yi ɓangare su yi aure ɓangare su zama makiɗa da mawaƙa da celebrity ɓangare su zama karuwai ta nan ne kowace mace za ta samu mazauni mu ko mun ce namu duka aure muke son su yi to lalle ne ko in dai ɗaya za a yi ba yadda za a yi a iya aure matan da muke da su da an kwace waɗannan sai kaga waɗannan suna tasowa da an kwace waɗannan kaga waɗannan suna tasowa an fahimta don haka masu ɗaiɗai sai su koma biyu masu biyu amma ba irinmu ba wasu sai su koma uku uku an gane irin shehu shiyo duka sai su koma uku uku su kawo a koma uku uku masu uku uku su koma hudu hudu sai na kuma su ta karatun lissafi so dole sai an kiyaye da wannan wayannan matsalolin su ne suka sa ya zama tumatan sun yawa babu mazajen aure ko don haka dole sai an kiyaye tambaya ta bi kuma wadda akan ta ne za mu tsaya akan mara lafiya da tsofaffi waɗanda idan sun yi azumin wasu ma an zuwa musu ruwa wasu kuma suna cikin azumin ma za su suma a kai su asibiti wannan ta ce malam menene hukuncinsu hukunci irin waɗannan gaskiya shi ne su aji azumi ire-iren waɗannan su aji azumi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a hali na tafiya ya ɗibi ruwa ya sha yana gwada masauran sahabbai cewa wannan rangwame ne na Allah matafiyi ko da wahala ko babu wahala suna ci ya aji azumi ya ɗibe ruwa ya sha sai dai kamar da suna ta karantar wanda kuma ya je na da ƙarfin yin azumin ba dole sai ya aji azumi ba ko in hali na tafiya ne don haka wasu suka ci gaba da azumin su ba su aji ba ana haka ashe wasu na can cikin bakar wahala sun jure ne kuro ba su iya su sha ruwan sai ga su sun kai kwanci annabi ya ga ana kai musu fitara ana kai musu fitara an kewaye su yake wadancan waɗancan fa aka ce ai wallahi wasu jama'a ne waɗanda suna cikin wahala ta azumi har sun kai ga su ma ga su kan fita ake masa su farfado annabi ya ce ula'ikal usatu ula'ikal usatu ula'ikal usatu wanda azumi zai kai saboda wahala har ana mai fitara ko ya fita hayyacin kanki ko ya samu ta rashin lafiya ta shigo shi ya zanya ƙyaji azumin to wannan mai saba Allah ne an fahimci wannan bisa ga wannan nike wannan maganar babu ko da kufar shakka a zuciyata cewa da yawa daga cikin tsofaffi a wannan jiha mu ta sakutun musamman cikin irin wannan tsananin zafin rana da muke azumi idan sun yi azumi ma ba lada za su samu ba idan sun yi azumi ba lada za su samu ba da lokacin karatu ne sai a buɗe a ta yi mu shiga hadisai mu shiga bayanan malamai mu shiga littattafai daban-daban ka ji abinda musulunci ya tsara game da irin waɗannan tsofaffin a lokacin annabi ma akwai tsofaffi waɗanda sun tsufa su za a mahore su su aji azumi ba su ranka azumi ba su ma ranka shi kawai za su ciyar ne wa alallazi na hu filiyatun ko waɗannan da suke ke suna iya azumi amma ma'al tare da wahala da ƙyar da ƙyar da su ɗin goshi za su kai shi ana ibadar Allah amma kuma abu ya koma dole da kyar da ƙyari ake kai shi saboda ga zafin rana ga wahala ga menene to idan irin waɗannan alƙur'ani mai karan mai girma karantar da mu to su akwai fansa za su fanshi kansu game da yin azumi ne za su ciyar da miskini wani zai ce ai wannan ayan mansuhiya ce sai mace mm, ba mansuhiya ba ce gaba ɗaya ka je ka karanci ulumul tafsir za ka san da wannan sannan ka shiga littattafai manya-manya na hadisi kada ka tsaya sama-sama karatun sama-sama bai yi ka je ka zurfafa cikin littattafai ka yi karatu za ka sa abin da nake faɗa maka ba karatu ne na sama-sama ba karatu ne mai zurfi wanda sai in kwashe yin biyu ina buɗe littattafai ina karantawa zai introduction ɗina na yi amma tsofaffi da masu wasu rashin lafiyoyi duka suna iya su aji azumi an fahimci wannan ko ba lalle na sai ka je likita ya ce ka aji azumi ba wancan lokacin akwai likita ba shi ko in ka bada kaji kai ka sani in za ka iya in ba za ka iya ba ka gwada ka gwada yini ya raba tsakiya ka kai kwanci kana nishi shi dana hawa sama tana sauka ƙasa tana hawa tana sauka ka ji kana batun halaka ɗibi ruwa ka sha Su balle irin nan sakwato ka dubi da temperature take temperature tana kai 44 degrees celsius da za ta kai 45 degrees celsius ka yi tsaye cikinta ka samu 'yan awoyi mutuwa za ka yi muna kusa ga tamfurta wadda aka sa malayi na jan biro jan alama 45 degrees celsius wanda dukkanin protein na jikinka will be the nature. wanda don haka mutuwa za ka yi in ka tsaye cikin wannan ranar an fahimci wannan addinin musulunci addini ne mai sauki ba addini ne na wahala ba yuridullahu bikumul yusra wala yuridu al usra Allah sauki yake nufi da ku inna hadha din yusru addinin sauki ke gare shi ina fatar an fahimta da haka wanda ke da tsoho wanda ya tsufa tugu kada ya bace ya halaka in ya bace ya mutu da yunwa tuna yi wakila ko lahiran ma yunwa za a ci gaba da zama ya lallace shi ya bashi ruwa ya sha wannan zafin ya yi yawa ba mamaki wanda ke kwanci cikin air condition ko wanda ke imo state ko wanda ke river state ko wanda kila ma ke abuja ana zuba ruwan sama bai sa abin da ke faruwa nan sokoto ba ko amma wanda ke kuta ya sa abin da ke faruwa jiya nawa aka sayar da kankara akwai inda aka sayar da kankara ma naira dubu da dari biyar wata tsohuwa an iri kankara an za mata ga gaba tana da guda guda guda guda guda guda har ta kusan ɗauke wuta Allah ya sa wasu masu hankali suka zo aka yadda da inna tashi tashi aka kakkabi aka kakkabi aka samu kunu aka bata da sauransu aka goge sai ga tsohuwa ta miƙe kun gada sun bata ta mutu Allah bai dora muna wannan wahalar ba Allah madaukin sarki ya taimake mu nan daga ƙarshe su ko masu hali su rika taimakawa mutane na cikin wahala ana cikin yunwa ga yunwa ga zafi wani mai kudubi wannan ranar a ce mutum ya ja kura cikin wannan ranar ko ya ja baro cikin wannan ranar ko ya je ya ɗaukan siminti ko ya ɗaukan bulo cikin wannan ranar kuma yana azumi da baki an fahimta akwai sana'ar da walo da ka azumi wado kuma ka yi sana'ar amma ba su haɗuwa su biyu saboda tsananin zafi ya yi yawa ko ba abinci ba wata hanya ta sauƙi da gari ya waye tun karfe bakwai za ka ga rana ta take zafi ya fara kana kwanci gare ya yi a sharuwa a yi tarawihi ga babu iska gari ya yi banda an yi cikin rana ga ƙishirwa ga zafi da sauransu kai kuma kana da miliyoyi a ji ga talakawa cikin yunwa to wallahi irin wannan dukiyar ce a yinin kiyama za a riƙa yi da ita a cikin wutar nama. والذين يقلزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله يتكي مسو بشارة كان كي مسو كتئي بشارة أي الهيري تيكو فما جاك تكي مسو بشارة دا أذابا من ردبي يوم يهما عليها رانا دا ذا أقونا سبس دوكير فتقوى بها جباههم إذا من تؤدك أي مسو abin nan lalasta wannan dukiyar ga goshinansu a rika ɗauko su ana sa su ga wuta sai kudin sun yi jajir a mai da su na ƙarfe an sai a aza su a kan goshi sai sun shanye ruwan goshinka haka ma buhun ga jafansu wasu hurum da su duka ko ina na jikinka haka za a riƙa maka to da ka bari dukiyar ta zama azaba gare ka ban muka yi irin na annabi annabi da ce ni ban son naira ta kwan gidana na fi son in yi mata haka in rabe na in rabe na in rabe na in an ban dutse na dinari da in rabe su gabanin shiga gidana in kwanta to ku san masu ciyarwa mutane na cikin wahala kuma irin wannan wahalar in an kyale mutane cikin ita ce ke sababar da nan gaba waɗanda ke cikin wahala su yi tunanin fitowa da wata hanya domin ruwa in an tare hanyar su dole su yi wata ko mai rai in an tare hanyar da zai rayu to da ƙarfi da ya sai ya fitar da wata hanya kana gidanka za kashin ya zuwa murkushe ka ya shaƙi ya kashe ya kwashe dukiyar da kai da shi ku haɗu a wutar jahannama an fahimci wannan don haka a taimaka Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to ci gaba da karatunmu inda muka kwana a jiya mun yi bayanin al'amurin da ya faru tsakanin ali bin abi talib allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda da jama'ar da take goyon bayan shi tsakaninsu da jama'ar mu'awiya bin abi sufiyana an yi yaƙi an kammala yaƙin ban an zubar da jine nan musulmi mai yawa gefen ma'awuyar sun daga ƙur'ani sun ce suna so a yi hukunci da ƙur'ani hali kuma ya gamsu da haka don haka ali ya ba da abu musa al'ashari ma'awuyar ya ba da amurin Dal'ad waɗannan biyu su ne haka mai masu hukunci guda biyu za su zauna su yi hukunci game da al'amarin al'umma menene makuma al'ummar musulmi an fahimci wannan duk abin da suka zauna suka yi tsakaninsu suka fitar da result an ba su mandate na su fitar da matakin da ya kamata al'umma ta ɗauka domin a samu zaman lafiya al'ummar musulmi ta zama ɗaya tsintsiya ba ɗaurinki ɗaya in ta kama ma a ce an cire ali daga shugabanci ya zan ba shi ne khalifa ba mu'awiya an ɗebe shi daga gwamnoship nashi na ƙasar sham in ta kama a haka ba matsala a yi muradi dai yadda za a samu zaman lafiya ko an samu littattafai sun zo da ƙarirai na yadda aka yi zaman wadda ƙarya ce mai zubar da ima da mutuncin sahabbai cewa wai an zauna tsakanin amur ɗan as da abu musa da an yi sulhu cewa shi amur dan shi da yake wakilin ma'awiya ya fito gaban mutane ya ɗaga hannun ya ce ya cire ma'awiya daga mulki daga gwamnatin sham ya cire shi daga gwamnatin nashi ma'awiya ya koma ordinary civilian kawai ba shugaba ba ne ba kowa ba ne shi ma abu musa al'ashari ya aikata haka ga alibinu abi tsayin ya cire ali ya ce ya cire ali daga shugabanci sai a samu wani shugaba consensus leader an gane wanda aka haɗu da shi sai a sa ta ya maye musu gaba ɗaya sai a zauna lafiya wai da aka tara mutane aka zo wajen zartar da abin da aka hukunta sai amur ɗan'az ya ce ma abu musa al'ashari kai ne babba bayyawa ga irina in fara magana ga ka kabbir kabbir idan ana al'amari babba shi ke farawa sannan karami ya biyo baya da haka ka fara tuɓe ali sannan ni kuma sai in tuɓe ma'awuya wasai abu musa al'ashari ya taka membari ya cire zoben shi haka ga hannu yace jama'a kuna gani yanda na cire wannan zoben haka na cire ali daga halifanci ba ali ba halifanci ya dawo gefe shi ko aure da'as da hau sai ɗauko zobe ne sai sa ya ce ni kuma yadda nista zoben nan na samu auya ga halifanci ba yaudara ba kenan alkawalin da suka yi daban abin da ya aikata daban wannan ba hajjan annabi ba ko iri na yau na yi haka ai na abin kunya sai an bar gari na yi abin barin gari idan kai magana sai a ce ai yana cikin littattafin malaman sunna ibnu asakir ya zo da shi a cikin tarihu dimash sa'an nan ibnu jarir al-tabari ya zo da shi a cikin tarihi ibnu sa'ad ya zo da shi a cikin al-tabaqat wani wani ya zo to har wa yau irin wannan shi ne illar waɗanda ba su yi karatu ba su duka kutse cikin karatu wanda ya wuce su kana lecturer sai ka ɗauko calculus sai ka ruta mai ga allo calculus yanzu a fara differentiation first principle yanzu a fara of differentiation an yi akwai aiki hankali ciki ya an gaba first principle gida sai a ɗauko monomial formula a ɗauki product of explicit function function of the form of a function quotient of explicit function trigonometric function mine kaga an san dai babu hankali a nan wanda za ka koya ma abcd kana matabi kana waka shine za ka ɗauka calculus ka fara mishi sai an gama a shiga integration an yi akwai aiki hankali a nan ko ka shiga aje yan nursery school yanzu ka ce za ka fara koya musu fiɗa anatomy za a fara ya musu luwalim za a fara ko afalim an fahimta fi a fara daga magzila aka cewa ko fi a fara ana fitan musu mozul-mozul na jiki pectoralis minor pectoralis major teres minor teres major latissimus dorsi ana fitar da su trapezius ankoniyos moses menene an yi an yi abin hankali a nan kun ga babu hankali a ciki ko ba haka yake ba so haka ne waɗannan yaran waɗancan malaman da suka yi waɗancan manyan littattafan na tarihi sun yi su ne ba don ƙaramin yaro ba don malami mai ilimi wanda yake na da ilimin hadisi yana iya tashi abin da ya inganta da wanda bai inganta ba sun zo maka da isnadi labaran duniya ne waɗanda sun game ko'ina suka je suka tattaro abin da ya tabbatu da wanda bai tabbatu ba suka rubuce to amma kowanne cikin labarun sun rubuta mai isnadi wanda idan ka bi isnadin zai baka labarin maganar ginin cin wannan maganar ta tabbatu ko bata tabbatu ba malamin hadisi da ya kalli isnadi da ya kalli hadisin zai ji kamshin wannan da ifi ne saboda ga isnadin ya nuna wannan kaza ne wannan kaza ne don haka da ya zo cikin littafin zai iya rarrabewa ya fitar da abin da ya tabbatu da wanda bai tabbatu ba don haka su da suka yi sun labarin gaskiya da kuma karerayen da mutane suka kirkiro ma addini suka sa su ne yanzu muka gane muka rubuce masa don haka da ka ji batacce na faɗin ai an yi kaza sai ka ce mai isnadin wannan maganar bai inganta ba ai ka ji cikin isnadin akwai kaza akwai wani akwai kaza akwai kaza akwai kaza an fahimta to waɗanda suka ba da labarin an irin wannan ayyuwar har amur ɗan'as ya irin wannan yaudarar sahabiyar annabi amur bin al'ad ya irin wannan yaudarar irin su lutu bin abi yahaya ne wanda gawurtacce makaryaci ne an san shi wajen harkar kirkire-kirkiren ƙarya irin su kalbi waɗanda an san ba a wayan maganarsu an fahimta wanda idan aka ɗauko maganganun ɗaya bayan ɗai ka riƙa jin maganganu ne na banza jita-jita ce tutukan ƙarya ne waɗanda suka ratsa duniya to malaman suna sai suka yi haka suka rubuce su kowane rubutu ba sai an ce ma da isina ko ba bane ya baka isnadi ɗaukar ya kai gabanin ka dauki littafin ka karanta wani irin general kake na malamin hadisi gabanin ka dauka ka karanta kana kofur ko ɗan nursery school zaka buɗe littafin nan ka karanta shi yau zaka iya gane abin da ke ciki kaga sai su buɗe littafin su duba sai su afka wa ɓanna ko shi mai littafin ga abin da ya tafi a kai kai ga abin da ka tafi a kai yanzu in ibnu jarir al-tabari ya yadda da amr dan ya yayi haka yana bude baki cewa amr dan Asu, radiyallahu anhu yana daukar shi mutumin kirki kama kuma radiyallahu anhu yake ce mai kuma a matsayin mutumin kirki yake kallo ne don ya san ne don ya san ƙarya ce ake yi ma amurda asibi aikata haka ba wannan ƙarya ce su dai masu hukuncin an kai su gefe an aji an ba su lokaci su je su zauna su yi hukunci abinda duk suka fito da shi na hukunci da shi za a yi aiki an gane cewa an fito amurda asibi ya yaudara har suna cewa wai shi abu musa al'ashari dolo ne wawa ne sauna ne ya yadda an ka yaudare shi an ka cuce shi saboda saunanci da dolanci da wawanci sahabi annabi zaka ce ma dolo sannan sahabin nan fa ali ya bashi gwamna kuma gwamna na federal capital to ai ba shi ya dole baki in na ɗauka mutum ba gwamnatin demokuraɗiyya wadda ake zaɓe ba na ce na aminta da shi ya zama gwamnan ku kun ka same shi dolo tuwa dolan kenan ku kalla don haka wannan ƙarya ce an gane to sanya waɗannan masu hukuncin guda biyu su ce su zauna su yi hukunci sai marasa son zaman lafiya suka goma gefe suka ware suka ce wallahi ba mu aminta ba ali ya kafurta saboda ya ɗauki hukunci ya bayar ga hannun mutane mu abinda kawai muke so a ɗauki takobi a ci gaba da faɗa ƙur'ani cewa ya yi jihadi don haka a yi hukunci da alƙur'ani kada a sa wani hukunci game da al'amarin jama'a don haka ali ya zama kafuri menen suka ware a bayan garin kufa a bayan suka wani gari da ake kira abin nan haro suka zauna a can wanda daga nan ne ake masa suna da haruriya ba su da aiki sai karatun ƙur'ani dare da rana ba su da aiki sai azumma da salloli ke da yanka ga ibadarsu za ka rena tasa da haka da yawa daga cikin mutane yawan ibadodi na waɗannan mutanen ya ɗauki hankalinsu har suka zaci cewa suna bisa a kan eh, fahimta ta alkhairi aka yi ta shiga cikinsu. har sai da yawan su ya kai mutum dubu shida zuwa dubu goma suna nan suna ta ƙara yawa suna nan suna ta ƙara yawa wata rana sai abdullahi ɗan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya nemi ali ba kyauta dama kamar yadda imamun nasa'i ya zo da wannan asarin wannan hadisin a littafin fasa'is hadisi na 185 da kuma sunan al-kubira yana da al-mujta ba yana da al-kubira ko Abdullahi da Abbas ce lamma kharajat a ta zalu fi diyarihim lokacin da kawari haruriya sun fita daga cikin jama'a Ali suka ce ba su yarda da Ali ba sun tsabbace kansu sun ware kansu ne a cikin gidajensu waka dusi ta ta'alafin kuma sun dubu shidda ne yake faƙultu li aliyin ya amiral mu'minin sai na ma ali radiyallahu an ya amiral mu'minin a bis salati la'alli ukallimu ha'ula Ya ce ka gaggauta sallah la'alla zan je in samu waɗancan mutanen in tattauna da su kala sai ali yace ni akhafuhum alayka lalle ni ina jin tsoron sharrin su akan ka abdullahi da ba take qultu kalla yace a a yace wallahi ba za su iya cutar da ni ba ali ba shi wannan damat, kala yace falabistu sai na sa tufafi na wa tarajjaltu wa dakaltu na shaki kaina sa'annan na fita na shiga gare su finispin na hada a tsakiyar gini wahum na alhalin suna baccin rana fasallamtu alaihim ne musu sallama sun koma unguwa daban haruru sun ware kansu ya ce na shigo garin ne musu sallama wa ƙalu marhaban bika yabna abbasin suka ce marhaban da kai ya kai ɗan abbas fama ja a bika me zo da kai ka shigo cikinmu ne ko ko kaka in sun samu irin abdullahi da abbas kaga sun samu abin talla za su shiga duniya su ce ai duk da abbas tare da mu yake da za su samu dubun jama'a su shiga cikinsu ya ce ƙultu lahum ƙalu suka ce fama ja a bika me ya zo da kai ya ce ƙultu lahum a taitukun min inda ashabin nabi sallallahu alaihi sallam sun tambaye shi me yazo da shi ya zo ya shiga cikin su ya gano gaskiya ya shiga cikin su koko yana nan tare da ali sai ce ai nazo zo muku ne daga wajen sahaba annabi sallallahu alaihi sallam al-muhajirin wal ansar nan sahabban al-muhajirin da kuma al-ansar waɗanda duk sunan suna nan cikin qur'ani kuma annabi ya hadisai da dama akan su ko yake to daga wurinsu na zo muku wa min indi ammin nabi sallallahu alaihi wa sallam haka ma daga wurin ammin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa saharihi da kuma surukin shi wane ne ke da wannan matsayin shine ali bin abi talib yake wa alaihim nazala alquran kuma akan su ne waɗannan sahabban alquran ya sauka aya za ta sauka saboda kaza saboda sahabi ya aikata kaza sai Allah ya saukar da aya kaza ko sahabi ya tambaya kaza Allah ya saukar da aya kaza to alaihim nazala alquran akan su ne alqur'ani ya sauka wa hum a'lamu bi ta'wilihi minkum kuma sun fi ku sanin tawilin qur'anin nan laysa fiikum minhum ahad gashi kuma ya an duba cikin ku babu sahabi ko daya duka yara ne kanana kuka tara kanku kuka ce kun fi sahabban sanin qur'ani kun fi su sanin musulunci kun fi su imani kun fi su iya ta farki annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wasu ke yi yanzu sun fi su imamul bukhari sun fi su imamu muslim sun fi su abu dawuda sun fi su ibnu maja sun fi manyan malaman musulunci kasunan daban-daban wannan na yiwa kawai ka waye gari nan cikin garin sakoto kana kana kana kana kana kana harare kana ne ummatan makwabta sannan ka zo ka ce ka yi imamul bukhari ka gari eh an baka naira dubu hamsin na mutane ka cinye sannan ka ce ka ta imamu malik wannan zai yi a amshi wayar shi ajiba kana cin mawaƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe kana cin ma 'yan tafasassai wanda tura ma 'yan yare 'yan mata amma kuma ya fi su abubakar a sadiqul akabar wai ya fi su umar alfaru kun ga bayyawa to yare na ƙanane sun taso sun ce sun fi waɗancan yake to la'uban ligakun ma ya ƙuluna zan ba ku labarin abinda sahabbai ke ambatawa game da ku wa tukbiruna bima kuluna ku kuma ku faɗa mene me kuke faɗi wasu daga cikin jama'a kawari suka taso suka fara dunguzar Abdullahi da Abbas Abdullahi da Abbas bi akhbiruni ma za na qimtum ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibn ammihi wai menene kuke nufin fada kuke musu kuke kyace ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma alida abi talib dan dan amin manzon Allah wai menene kuke kuka kyace musu kuke jin takaicin su akai alu sai suka ce salasu mu muna da abu uku waɗanda hujja ne sahabbai ba su riƙe waɗannan abubuwan ba don haka sahabbai sun zama kafirai abdullahi da abuja ce ma hunna menene waɗannan abubuwan guda uku ƙalu suka ce amma ihda hunna na farkonsu fa inna huha kamar rijala fi amrin lahi ta'ala suka ce ya sami zai su yi hukunci ga al'amarin da Allah ke hukunci wallahu ta'ala ya kuli shi ku Allah madaukakin sarki yana cewa inil hukmu illa lillah da haka suna ganin wai a ɗauko abin musa al'ashari da amur ɗan a sa su su zauna su yi shawara su yi hukunci game da al'amarin musulmi su fito da maslaha ya saba ma littafin Allah shi littafin Allah cewa ya yi jihadi shi kuma ali ba jihadi ya yi ba cewa ya a zauna a yi sulhu ko ba ka cewa littafin Allah ya ce a yi sulhu ba ko saboda ƙaramin sanin su suka ce ma ta da rijali wal hukumi ni gama mazaizai da yin hukunci me ya gama mazaizai da yin hukunci yace fa qultu hadhihi wahida sai nace wannan shine dalilin ku na farko Ali suka ce fa amma saniya dalili na biyu da ya samu ka ce sahabbai sun kafurta fa innahu qatala ali yi yaki ya yaki jirgin muawiya walam yusab amma kuma bai kama safahun kamammi yakin sai mai su bayi ba walam ya ganin sa'annan bai yi bai ga nemanci dukiyarsu ba bai kama sai yi a bai kama bayi cikinsu ba ko bai yaƙe su ba eh, bai kwashi ganimar dukiyarsu ba fayin kanu ku fara laƙad eh, halla eh, sabihum in ko kafurai ne ai ya yaƙa aitu ya halatta in ka yaƙi kafurai ka kama kamammin su. wa in kanu mu'mini ne in ko mu'mini na ba kafurai ba ne to ma halla sabihum wala ƙitaluhum ku aiki aliyatan sabihum kamammun yaƙinsu ma halla ba su halatta a kama su ba to ba su ɗaya ba ne walaƙe talo ma haka ma yaƙin musulmi bai halatta da ka in ma da jama'an ma'awuyar musulmi ne ya yaƙa to mai yaƙin musulmi kuma kafiri ne in ko kafare ne ya yaƙa to mai yasa da ya yaƙe su bai kana kamammin yaƙin su ya ke su bayi ba abinda suka so a kama sahabiwa ne ake yazan bawa a kama sahabiwa ne ake yazan bawa a kama sahabi tun da sahabai ne ke bayan muawiya a yi ta kama sahabba annabi ana mai su bayi shi kuma ali ya duba ina zai yi in kama sahabba annabi a mai su bayi abdullahi dan abbas ya ce na biyu kenan ya ce na uku ha na uku suka ce kuma da aka zo wajen rubuta sulhu ya rubuta ba kai ne amirul ne aka ce a ya da suna amirul ne sai an gama sulhu in sulhu ya tabbatar da cewa shi ne amirul ne a ci gaba da sa mai in sulhu ya tabbatar da ba amirul mu'minin ba ne a ɗebe mai alayyar da an ka goji amirul mu'minin ɗin nan suka ce in ko ba amirul mu'minin ba ne fa huwa amirul kafirina abdullahi al'abu zai ce uku ya ce ta kuna da ƙari sun bace sun yi haka nan yake to zan ba ku amsa yake na farko kun ce ya samu daidai biyu su hukunci cikin sha'anin al'umma alhali Allah shi ke hukunci cikin sha'anin al'umma shin ƙur'ani za a ɗauko a aji ake ƙur'ani ya hukunci ba mutane ne za a sa su hukunci da ƙur'ani ba ya ce to ai waɗannan mutanen da an ka sa biyu masana ƙur'ani ne za su je su zauna ne su diba mi ƙur'ani ya ce sai su yi hukunci da shi yace kuma Allah maɗaukakin sarki cikin ƙur'ani akwai inda ya kori a sa mazaje su yi hukunci yace wajen farauta ga ma'aikacin aiki a hajji Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله مدوكاكين سركي يتشي يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد يا قول أن سكي إيماني كلك كشي أدن فروتا وأنتم حرم الحال كنا ما سهر ما تأيك حجي da mutum ya sa harami na aiki hajji to yin farauta ya haramta gare shi bai halatta ga ma'aikacin aiki hajji ya yi farauta an gane kama wa man qatalahu muta'ammidan wanda duk ce dan ya ɗiba da gangan ya je kashe abin farauta ba mamaki ya kama zomo ya harbi ko kama jakin daji ko kama barewa ya harbi an gane tufa jaza'un eh, mislu ma katala minan na'am to abinda a sakamako ne shine ya biya dabbar nan da ya kashe ta farauta ya samu kwatankwacinta daga dabbobi na ni'ima in ya kashe barewa sai diba wacce ce daidai da barewa zai biya akwai ako in ya kashe misali jakin daji ɗan alfadarin nan ƙato sai diba kamar shanuwa ko sai ba da wata saniya ita mai ita ce matsayinta haka nan duk dabbar da ya kashe sai diba wadda akwatan kwatankwacin ta daidai cikin dabbobin gida na ni'ima sai ya bayar da wannan dabba ta kasance makin waccan wadda ya kashe dole sai ya biya wannan dabbar kuma zai biya ta ne ba da kuɗi ba da wata dabba to in ka barewa ka kashe katuwar barewa sai ka samu ta yan makwarar akuya yan karama ka miƙa ya yi daidai ko ka kashe katotun jakin daji sai ka samu ta yan shanuwa ka bayar ya yi daidai ko ta dabba wadda take girma rago haka amma sai ka samu ɗan rago ɗan ƙarami sai ka bayar makyanci ya yi daidai to in ka tashi biyan wannan dabbar sai a ɗauka wadda ka kashe a aji sai a ɗauka wadda kake so ka yi amfani da ita ka biya waccan da ka kashe an gane Allah ya ke ya hakun bihi zawa adalin minku to za a samu abuta adalci daga cikinku sai su zo su duba sai su ke iyi to gaskiya wane wannan bari da ka kashe ta fi wannan akuyar girma ka je ka hurhura wannan akuyar su za su yi hukunci in ta yi sai su ce ta yi ito ya yi to shi kenan sai ka yi amfani da ita sai ka ce ka fanshi wa ga wadda ka kashe din nan ta wannan hanyar ka ce to aiki hajjinka saboda ka aikata abin da an ka haramta maka ina fatar an fahimci wannan to kaga an sa wasu masu hukunci su zo su yi hukunci nisa ba a ka qur'ani an ka ce qur'ani diba muna in akuyan nan da barewan nan ta ba sai qur'ani ya bude baki ya magana cewa aka yi a kama su hukunci abdullahi ɗan abu zai ce an shi dukkan billahi ta'ala ina gama ku da allah maɗaukakin sarki a hukumin rijali fi arnabin wa nahawiha min as-saidi abdalu an hukumi an hukumuhum fi dima'ihim wa salahi zati bainihim yace ina gama ku da Allah shin dan zomon da mutum ya ya kashe wajen aikin hajji yana mai harami ya farauta wannan zoma ya kashe shin hukunci ne ya fi daraja koko hukuncin tsara jirgin mutane nan fa zomo ne ake son a tsara jini ne a hana a kashe shi an kace mutum biyu a same su su su zauna su yi hukunci to ina ga mutane da ake son a tsare nan su? wahumin ba da aula in ƙur'ani zai iya sa mutane su hukunci wajen kare jinin zomo ina ga wajen kare jinin al'umman musulmi ya ce haka ma tsakanin mace da namiji in sun samu saɓani wa in haƙƙin shiƙaƙa bai nihima وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما Allah madaukakin sarki ce wa in hifkin shiqaqa bainihima in kun ji tsoron rabuwa tsakanin mata da miji to fa ba a su hakaman min ahalihi shi mijin ku turo wani mai hukunci daga cikin iyali ne daga cikin dangi ne wa hakaman min ahaliha ita ma cikin dangin ta ku turo na mai hukunci sai su haɗu sai su zauna sai a ba su ya za a yi auren nan ya gyaru sai su zauna daga ƙarfi sai su fito zo gaskiya kan wane cikin abin da mun kai hukunci a kai bayan mun saurare ku mun gano cewa ka ji tsoron Allah ka rika ba ta abincin da ya ishe ta kuma ka rika ba ta abin da za ta ɗan yi lalura da shi na 'yan kuɗi nan kuma ta ce kullum ba ka dawa sai karfe ɗaya na dare kuma da an yi asuba ka fita to ka canza wannan hali ita ma ka ba ta wani lokaci wanda za ka zauna ka yi fira da ita ka ɗibe mata kewa ke kuma wanci an ce in yayi dare bai dawo ba rufe gida kai ya zo ya ta ƙasa har gari ya waye to malam muhammad tofa bai cancanci haka ba ki kiyaye bai cancanci ki mishi haka ba ki bar shi ya shigo cikin gida ya kwanci ki mana in yaso in safiya ta waye sai ki kawo ƙara. ki ci ga abin da ya miki an fahimci wannan nan na biyu in ya kawo cefane kuma kwancin ki kika ce ba dafawa kan kika ciyo kafa kika ciyo gobe cikin kika ciyo ki bace da cefane na ya lalace to gaskiya ki ji tsoro Allah ki gyara kaga yan uwa ko wani gefe sun kawo mutum daya an zauna a yin sulhu ko to shine Ali ya kawo mutum daya Muawiya ya kawo mutum daya a yin sulhu idan musulunci zai ce namiji ya kawo mutum ɗaya cikin danginsa ita ko mace ta kawo mutum ɗaya cikin nata dangin don a zauna a yi sulhu a tsara aure to ina ga kai kawo naka ni kawo na don a tsara jinna al'ummar musulmi yan ba da aula abdullahi da abu sai ce kun na biyu yake wannan ya wadatar da ku sun bace gaskiya sun gamsu aka akharajtu min hazihi na fita daga wannan qalu na'am na biyu yake to kun ce ya kama kamummun yaƙi amma kuma ya take su bai riƙe su ya kasance mai shi su bayi ba ko bai ce kwashe su ya mai shi ta ganima ba shi ya faɗa muku musulmi na yaka yaƙi ko kafirai in kafirai na yaka yaƙi don mi zai sake su bai kama su matsayin bayi ba kuma ya kama su matsayin ganima ba in ko musulmi na yaka yaƙi to don mi zai yaƙin musulmi za ka in dai musulmi ka yaƙi ya zama kahiri in kahiri ka yaƙi to ƙur'ani ya ce ya riƙi kamammun yaƙi kuma ya riƙi ganima amma kuma ya ce bai riƙo don haka ya ƙayyata ƙur'ani ya kafurta don haka ta ko'ina ya kafurta ya ce haka kuka ce suka ce ya ce to kun san daga cikin kamammun yaƙin da zai kama in ya gama wannan yaƙin akwai ummul mumini na aisha gazatu jamal yanzu in yake ya kama mu'mini na Aisha an ka baka ita cikin kuwa ne da ya iya riƙon matan manzo Allah ta zama goya ce ya halatta ka sadu da ka don haka wane ne zai kama matan manzo Allah mai shi ta boya yana saduwa da ita in ka sadu da matan manzo Allah annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum ka halatta saduwa da uwarka kenan yinin kiyama za ka haɗu da annabi a ce ganin kai na kan mai da mata te goya sun kai shi ya ce na gama da wannan sun kace lalle mun gamsu ya ce na uku kuma kunci ya goge suna ne amirul mominina ya ce to annabi ya goge suna ne rasulullahi lokacin sulhun hudaybiya da ya rubuta wannan shine haza ma salaha alaihi muhammadun rasulullah suhaila ibn salih wannan shine da manzon Allah yayi sulhu da shi da suhaila dan salih suhaila bin salih shine wakilin mutanen makka sai suhaila ce ina in mun san sai manzon Allah ne muna yakin ka sai an goge rasulullahi muhammad bin abdullahi za ka sa annabi ce a goge rasulullahi shiga an goge rasulullahi ya zama rasulun shaidan kenan don ya an goge amirul mu'minina yana zama amirul kufur kenan An yaya daidai da annabi kuma annabi ma ali yake magoge rasulullahi kuma yanzu ali ne wannan matsala ta sama nan take kusan rabinsu sun ka girgiza kai sun ka ce wallahi ka ba mu hujja mun gamsu da hujja don haka yanzu mun aje wannan addinin namu ba daidai muke ba sun ka dawo cikin jama'ar ali sun ka tuba sai aka bar yan kalilan yan kalilan din nan suka zauna ba su iya wata sana'a ba su iya komi sun ce kowa zama kafiri ina sai sun ka zama qutsa'u tariq fashi suke da makami su tsallaka wanga kauye su kwace dukiyarsu su tare waɗannan kan hanya wata ran wani mutum yana gona yana noma mata ce ta ɗauki abinci ta kai mai gona tana da tsohon ciki suka kama wannan mutumin suka yanka shi cikin gona suka kama matar suka kashe ta suka bude ta, suka fitar da ɗanɗan suka ce to shi ma ɗanɗa ai ɗanɗan kafurai kafuri ne shi ma suka gilma suka yanki kuma to a lokacin nan su ne ke da al'adar su kama mutum su cire kai ne ko babu su musulmi ma kafuri ne kuma yahudawa suna ta ba su ƙarfin gwiwa yahudawa suna ta ƙarfafa su suna ta ba su ƙwarin gwiwa suna amfani da su kowane zamani wajen su ga cewa sun yaƙi addinin Allah Ali ya aika musu wani ya je ya magana da su ya je ya mai security na shi ma suka kama suka yanka yanka rago suka cire kai al'adar suke da wanda musulmi ba su irin wannan kisan su kama mutum su kama ciranka ya ce sun cire kai gaba ɗaya musulmi ba su irin haka to amma su ga su sun cire kai suke yi ai yanzu ke fili yake kowa ya san irin mutanen da ke aikata haka ko su yi fashi da makami su kwashi dukiyar mutane sun ce dukiyar ku ganima ce ko musulmi in bai shigo cikinsu ba ya zama kafuri? sannan suka haramta zama cikin gari suka koma cikin daji sai dai a koma cikin dazuzzuka a zauna a shigo cikin gari a kawo hari a harin kuna bakin wake sa'annan a tulare a gudu a koma daji haka suke rayuwa to haka suke daga ƙarshe dai alibinu abi zalib ya ce to gashi sulhun da aka shirya da ma'awuyar kuma abin an kasa cimma natija an ɗauko magana nan a ce waɗannan ɓangare suke ba su yadda ba a ɗauko ce bari in je in yaƙe su baki ɗaya ya shirya rundunar soja dubu goma sha hudu har ya kama hanya ya je yaƙe su an fara tafiya sai aka ce ma'ali to ai kada a yi abin nan da hausa ke ce ma ruhin ɗuwa 'yan bori ka fita ka bar gida ka yi wata ƙasa wajen yaƙi ka bar miyagu kusa da iyalinka ko da za ku da sun yanka muku iyali ko musamman a wannan lokacin yawo suke sun ji an ci ali ya fita da sun gabu da kai sai su tambaye ka ya ta ana ali in ta ce ali sahada annabi ne surikin manzon Allah ne kaza kai yabi ali sai su kama su yanka in sun tambaye ka ya ta anin muawiya kai bi muawiya su kama su yanka sai ali ya to labudda a dawo a fara gamawa da na gida a darrul aduwi man bidare ka sakinin mafi cutawar maki ne wanda yake kusa gari ka cikin gidanka da haka mu dawo mu kashe waɗannan tukun kamin mu je mu yaƙi ma'awuya da haka ali ya shirya waɗannan sojojin su goma sha hudu suka fuskanci waɗannan mutanen a wani guri da ake kira na harawan don shi ne wannan yakin aka kira ne ga zuwatu na harawan ko ko ma'arikatu na harawan don haka yaki ne wanda an kai tsakanin ali da jawa kun ga an yi ali da su aisha ga zuwatu jamal ko an yi ali da su ma'awuya ga zuwatu sifin sannan ga ali da kawari da zuwatu na harawan kada ya ɓashe ka ga zuwatu na harin dami gazwatu na harin dami wannan shi musulmi sun yi wani yaƙi ne duk dai a wuraren iraki suka yi shi ƙarƙashin khalid ibn walid inda aka zubar da jini mai yawa inda khalid ya guji waibuwa musulmi suna ba su kai dubu bakwai ba amma sun yaƙi kafuri ya kai dubu arba'in ko musulmi suka samu nasara akan waɗancan kafuran haka mai shi yaƙin tabkin jini an zubar da jini matuƙa har jini ya gudana a wannan yaƙi to wannan da sautu na harawan aliya yaƙi kawari ne aka gauza yaƙi lokacin da za a fara yaƙin shugabansu abdullahi bin wahab a rasibi ya ce musu kai ku fito mu yaƙi cike hanyar allah in an kashe mu mun yi shahada suka kama hanya suka ce yaƙi za su je su yi abin tsoro ali yana tare da sojojin dubu goma sha hudu su ko ba su ce su dubu hudu ba wasu malamai suka ce a su dubu biyu da ɗari takwas ma son karegi to amma su dubu hudu ne gabanin a fara yaƙi ali ya yi wa'azi dubu da ɗari biyu suka tuba aka bar dubu biyu da ɗari takwas dubun ga biyu da ɗari takwas suka kan gari aka yaƙi da su aka kashe dubu biyu da ɗari hudu cikinsu bayan an kashe mutum 2,400 cikinsu 400 suka ji rauni cikinsu babu wanda ya kare lafiya cikin runduna ali kuma aka kashe mutum biyu da ƙarshe an gama da su to yan 400 ɗin nan da suka ji rauni da suka koma gida su ne suka sake rage rufin suka sake bulluwa kuma suka ce ba su yarda da ali ba ba su yarda da ma'awuya ba kuma suna na akan bakarsu to ba an kammala yakin ma ali yayi wani bincike wajen yakin da ke nuna mishi cewa shi mai gaskiya ne wani mutum da annabi ya faɗi wanda idan ka zuwa bai da hannu nan wannan hannun nashi bai da damtsi nan daga wannan damtsen sai Allah ya kafa hannu nan yana nan cikin yakin bai da wannan sannan kunjin shi yana da kan nono irin na mata wanda ke tana da kan nono irin na mata sannan kuma tana da gashi ali ya yi bincike ya ga wannan mutumin wanda ya Allah ya so gobe za mu yi da sa kammalawa saboda lokaci za mu ji yadda ali ya gano shi za mu ji abubuwan da suka faru sa'annan mu ji irin firak-firak da suka fitar daga wannan gurin to daga wannan lokacin musulunci bai sake zama lafiya ba har yau da muke magana musulunci bai sake zama lafiya ba ko musulunci ya ci gaba da kasuwa zuwa kashi-kashi kuma duk lokacin da iblis ke son ya zo da barna cikin musulunci to zai tadda yara ƙanana su faha'ul ahalami annabi yake ko masu wawan hankali marasa isasshen wayo da hankali su tashi suna ganin cewa magabatan su imamu malik ba su iya komi ba su imamu shafi ba su iya komi ba magabatan su ba su san musulunci ba magabatan su ba su tsoron Allah ke tsoron Allah mai tsoron Allah nan na yau kuma wanda duk kabbar matsiyarka ka je za ka dan je aiki hajji ka dawo in ka dawo za ka ga akasi wanda ka bar ma dukiyarka ka je wajen aiki hajji in ka dawo za ka cin ma akasi in yayi magana yayi ƙarya in ka ba shi amana ya ci in yi alkawali ya saba babu barna wadda bai iya aikatawa wani ma shaye-shaye ke yi ba dai imamu malik nan ba kaza kaza tafi yake na tangadi yana haɗin ba dai imamu malik ba ai wallahi sai mun bubbuki imamu bukari nan ya ji suna faɗi tafi yake na tangadi ya sha mayi amma wa imamu bukari ke gabake shi ya fara aje kudin tukun to haka al'amari yake Allah maɗaukin sarki ya taimake mu game da injin akwai wani daga cikin ɗalibai na wanda ba nan yake zaune ba da ya zauna nan sakwato amma dai yanzu bai nan kun san na karantar tsakanin na boko da na addini tun wuraren 1999 ana karatu dari da rana karatu dari da rana mukan muna karatu ba har gari ya waye lokacin lafiyar ta fi karfi bisa da haka tun karfi hudu mun fara karatu na marice babu bari sai an yi asala asuba haka muke yi to muna da ɗalibai daban-daban to shine ne ya ce ya ji karatun jiya an ce babu injin na ce mai lalle haka ne injin na wani na gida na ne na ciro na kawo aka ara shi na muka maneji in na dan kunna sai an zo masallaci a kunna to shi na ya ce zai aiko injin insha Allah ta'ala to kun ga jikoki sa siddiqul akbar ibrahim lamido ake kira shi yaro ne karami amma kuma Allah madaukake sarki ya taimake shi ya sa in aiki ya tashi na addini to yana cikin mutane waɗanda suke shiga gaba to sa'an nan sauran sauran spiku kun ga spiku akwai spika ta fi ta 350 sama to amma ƙasa ya amfalfaya gare mu ta fi ƙarfin spikun in mun kunna ta sosai za ta halbe su yanzu yanzu nan kwanakin baya kun daga da suka halbe gaba ɗaya ko komi ya lalace har rubutan masallaci komi ya dauke muna karatu sai muka samu irin wannan wadda ake tallan polio da ita muka da dan rika aka yi karatun suratul isra an fahimta to sannan daga baya aka sa sababbi yanzu duka sababbi ne su ne suke sama amma still ko yanzu aka ƙara na yawan waɗannan kuɗin suna shigewa to sannan ne za mu iya daga sautin ya kai inda kowa ke so ya kai saboda am ɗin mu gata nan wanda ke gare mu ila ya baka dubu ɗari bakwai an ce ka san irin ta baka samun ta babba ke gare mu sakwato muna cikin waɗanda mun fi kowa an fulfaya yanzu ta ko suke kun na sama mun daure a zo na ƙware ɗin da haka masu kwamfilan ɗin sauti kun ji dalilin da ya samu ke ɗan rage sautin in ba haka ba za ta buge su gaba ɗai saboda ta fi ƙarfin su gaba ɗai ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu